ya ce ma in miƙa gaisuwa ba na faɗi gaisuwarsu na faɗi gaisuwar ku 'yan zawiya baki ɗaya kuma na faɗi ziyarar ku Allah ya saka muku da kai, Allah ya ƙara muku albarka har yanzu dai ina nan akan bakata ta cewa ku dage da karatu ku yi karatu sosai ku yi karatu mai yawa ku yi karatun addini mai zurfi na gaya muku cewa zuwa wurinmu ba zai ishe ku ba kuna zuwa wurinmu kuna samun abin da kuke samu in kuka ga wani abu kuma a wurin wani dan uwa ku je ku karba kar ku zauna haka duk inda za ku amfana a cikin ɗarikar tijaniya da faila ku je ku amfana amma kar ku haddasa fitina a cikin zawiyoyi kar ku zauna kuna maganar shehuwa ne ya fi shehuwa ne shehuwa ne yana da abin da shehuwa ne bai da shi wannan zai fitar da ku a ɗari ku yan kariyo ku girmama shehu ku girmama madiyansa idan kana karatun alkur'ani a wurin wannan malamin sai ka ga wani malamin kuma yana karantar da tafsiri don ka karanta kur'ani je ka karanta tafsirin a can kana cikin tafsiri karatun tafsiri a nan sai ka ga wani malamin yana karatun hadisi tafi ka je ka karanta hadisi kana cikin karatun hadisi a wurin wannan malamin sai ka hango wani kuma yana karanta fiqh je ka karanta fiqh ana cikin karatu sai ka wani yana karantar da nahawu da buka je ga karanci da nahawu kana cikin tsakiyar karatu sai ka ga wani shi kuma shi ka'ida in an je wurinsa dole sai an yi zikiri kullum zikiri yake in kai karatu kai karatu wata rana kai ma ka je ka zauna a yi zikirin da kai waɗansu kuma su daima in ka je yaban annaba ake su ma je ka ya zama rayuwarka kana neman amfani a duk inda amfani yake amma karka ce zawiya kaza ta fi zawiya kaza kowace jama'a akwai abin da Allah yake bance ta da shi amma abin duka na shi Ibrahim kuma kayan shehu naka ne duk almajirin shehu dan uwanka ne duk wani mukaddamin shehu mukaddamin ka ne duk wani shehi a karkashin shi Ibrahim shehi ka ne to daga karkare ni abin da ke hannunsu karka yadda in ana zagin su ka tashi kar ka sannan bayan wannan na gaya muku ku rike sana'a yanzu wannan bawan Allah da ya zo ya kawo dubu biyar nan tuwon madara yake saida tuwon madara wanda wani an ce ya rika saida zai ga shi ba zai iya ba to gashi a cikin sana'ar tuwon madarar ne ya dauko dubu biyar kai ka kasa ba da ko dubu ɗaya Allah ya saka wa kanawa da alkhairi za ka ga mutum ya yi digiri ƙato yana sai da tuwon shinkafa a kano ba zai ga mutum ya ɗauki tuwon shinkafa ya je ya zauna yana zuba ya zuba miya ya zuba nama ana yin shi na sawa a jihu bayan wasu 'yan satuttuka sai ka gaishe da babban mota saboda ka karfi girman kai akan sana'a ku yi sana'a ya fi roƙo ba mu taɓa ganin wani maroƙi ba wanda ya mutu da daraja a fuskar shi ko kwarjini shi roƙo rage daraja yake kuma shekarun ku ba yawa kuna da ƙarfin da za ku yi dako kuna da ƙarfin da za ku yi noma kuna da ƙarfin da za ku nemi arziki ku dage da sana'a sannan bayan nan ku dage da ibada da daddare in dare ya yi ka ware wa kanka wannan satin na bulbuli zan dinga yi salloli raka dare ba za ka iya ba hamsin a fara da hamsin idan wani sati ya kiwo to allah wannan salatin karatun kurari zan dinga yi karatun kurari zan dinga yi izu goma goma idan wani sati ya kiwo allah wannan salatin zikiri zan yi kai ta la ilaha illa har wanda suke tare da kai ɗaki kusa da ɗaki su ɗauka ka samu taɓin hankali saboda kiran allah idan sati ya kewayo ka ce to wannan satin kuma salati zama annabi idan wani sati ya kewayo ka ce to wannan satin ba karatun ƙur'ani zan ba ba zikiri zan ba ba salati zan ba zan dinga tunani ne akan halaye na miyagu ya zan in gyara su ya zan in gyara su to idan ka zauna ka ɗauki alƙalami da takarda ka dinga rubuta duk abin da ya zo ka dinga rubuta gaskiya ni makareci ne ba Allah ni makareci ba wanda zai gaya mu amma ni na san ni makareci ne ni magulmaci ne wallahi da an zauna a wuri sai na yi gulman wani ina da girman kai wallahi ina da girman kai ina da riko yanzu ga suwa na suwa na suwa na na kasa fi musu ina da yi wallahi su ma da su ma da nake zuwa wurin su wallahi ni ma na san ba dan Allah nake zuwa ina neman dan wani abu ne to kana wannan kana rubuta za ka ga bayan ka gama kamun asubai za ka yi sai wasu halaye kake da su miyagu sai ka zaɓi manya ya za a karɓi da su a za a karɓi su to kana nan kana bi kana sai ka ga Allah yana raba ka da su kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan har ka da ka zama mutum mai gaskiya ka mutum mai amana ka mutum mai haƙuri ka mutum mai kyauta ka mai kunya ka mai alheri ka mai kankan da kai mai yafiya to daga nan ne za ka ga rayuwarka tana ta gyaruwa da ka kwanta bacci sai kai taro mafarkin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to ku rike wannan ku kyale mutane su zauna lafiya ku kyale mutane ku daina bata su ku daina zagin su ku daina la'antar su kuma ku karanta yawan abokai kullum ina gaya mu in kana da aboki goma ka rage biyar idan biyar ne ka mai da su uku in uku ne ka mai da su biyu in biyu ne ka mai da shi aboki daya har ku dinga yawan haduwa da abokai kuma a cikin wannan zaman da za ka yi na tunanin halayenka yana da kyau ka lissafa wai shin abokaina nawa ne abokaina guda goma ne wane ne ya haɗa ni da shi zuwa fati zuwa club zuwa kallon ball zuwa wurin 'yan mata zuwa harkokin duniya sai kai ware shi a gefe sai ka sa zero ka sa me ake cewa sai ka sa x sai ka duba kuma wani shi mun hadu da shi ne a makaranta yana da ƙoƙarin karatu muna haɗuwa a masallaci muna tafiya maulidi tare muna wazifa tare yana biyayya ga iyayen shi akwai halaye da yawa wanda saboda shi na rabu da su sai ka sa ku. wallahi kana bin wannan sai kaga abokai da yawa ka basu abin da yasa za ka zo kana abota da mugun mutum baka ba ka tunanin halinsa ne halinsa zai nashe ka amma an ka zauna cikin dare ka baza abokan naka ga su kuma kana da hotunan su duk ka ware su wannan duk sanda muka haɗu sai an je wuri kaza wannan duk sanda muka haɗu sai an zaki mutane wannan duk sanda muka haɗu wallahi ba na yin sallah a jami'a to sai ka sa x da haka za ka tace mutanen da za ka yi alaka da su na gaya muku cewa duk mutumin da ranar alkiyama idan ka faɗi ba zai iya daga ka ba rabu da shi tun a duniya misali wanda aka auna ayyukanka na lada bai cika ba shi ko ba zai iya cika maka ba yale shi tun anan al'akhillau yawma izin ba'dhum li ba'din adun illa al-muttaqin ka nemi abokan da idan wani matsala ya faru za su iya haduwa a cika maka saboda kun rayu tare sai aka zo aka ga aikin ka bai cika ba za ce wani kawo sallah kawo kawo sallah guda nawa zan bayar kawo goma wani kawo sha biyar wani kawo ashirin sun yi salloli da yawa kuma abokan ka ne wani kawo azumin ka da Allah wani kawo wani kawo hajji da kai wani da Allah ba mu umra wani da Allah la ilaha illallah muke so dubu ne ya ce ga ɗari da ashirin su tewa miliyoyi wani salatul fati muke so guda nawa ake nema muna neman ɗari biyar ne a ga dubu biyar sai a haɗa maka yanzu yanzu nan sai kaga kana neman ka nemo iyayen kama saboda an haɗa maka ibadu sun yi oba dole sai an nemo iyayen ka sun shiga amma ka je ka nemo waɗanda mashaya ne mazinata ne fasikai ne su ne abokanka ranar alƙiyama ya za yi su ma ba su da sallolin sau da haka ina gaya ba, kada rigunan mutane su yaudare ku ko motocinsu ka zama daga cikin mutanen da komun kudin mutum ya fushi da kai ba abin da zai ba dama alaƙa ta Allah ce in baya so bisu da ya zama amma karka je kai alaƙa da mutumin da in wani abu ya faru za ka shiga damu ku yi alaƙa da mutane saboda Allah saboda san Allah da annabi sallallahu alaihi wasallam in ana cikin soyayya a soyayya in ya ce baya so bismillah kar ka ki shi bismillah yi amma kar ku dinga yin alaka da duniya in ka so mutum dan Allah to Allah ne zai biya in ka so mutum dan duniya duniya ba ta da komai wanda ta ba ku girmama iyayenku ku yi musu biyayya ku rike ɗariƙar tijaniya da kyau ku kula da laziminku ina gaya muku da yawa waɗanda suke da'awar ɗariƙa yanzu ba su ma san yadda ake yin ta mutane sun ɗauka maulidi ne ɗariƙa ko jin wa'azin malamai ba su san cewa wai ƙa'ida ne in aka yi sallar asubahi sai an tsaya an yi lazimi ba in aka yi la'asar sai an yi lazimi in magariba ce sai an yi wazifa ranar juma'a bayan la'asar dole a je za mu yi a zikirin juma'a su ba su ma san wannan shekar ku yadda ku shiga cikin irin wannan yanayi ku rike lazumin ku alkawari ku kai wa Allah dole ku cika alkawari sannan ku girmama halle ku haɗa kai ku so juna ku karatun boko sosai ku karatun boko waɗannan fitintunan duk da kuke gani yana damun mun nan rashin amintattu ne cikin mutanen boko haram a cikin mu ta kare kidnappers ga nan a cikin mu ke nema ya kare yan bindiga daɗi ganin mutanen kudu suna zaune lafiya kullum mutanen ma ake kashewa kullum idan Allah ya taimake ku kuka yi ilimi sosai wata ranar kujerun nan na gwamnati ku ne a kansu ba in Allah ya taimaka kuka hau kuna da kishin addini wani abin zai faru wani abin ba zai faru ba musulmi na gari ba za a haɗa baki da shi a cuce yan musulmi na gari ko me za a bashi ba zai yadda a haɗa baki da shi a cuce uwansa ba Ya sa da ke cewa duk wanda yake da ido yake da wayewa yake da kazar-kazar ya shiga siyasa ya shiga siyasa amma kar a zauna a cikin addini ana fakewa da addini ana shiga ana shiga siyasa ana fakewa da addini ko mun ilimin kare za ka yi siyasa boye ilimin shiga siyasa gadan gadan kawai ko magana ake karka janyo aya ka tsaya kai siyasar ilimin kai na zuciyarka Randa da Allah ya baka ka hau kujerarka to sai ka ɗaɗɗauko ayoyin da hadisan Randa da aka rantsar da kai abin da ake so a fara a baki ka bayan godiya aya daga cikin aya qul illahumma malikal mulki tutil mulka man tasha wa tanzilul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha bi dhikri khair na kala kulli shay kadir sannan sai ka faɗi abubuwa kuma wanda ya dace amma kar a zo kana kamfen kana janyo ayoyi kana yaudarar mutane kawai in ka zo kana siyasar ka inda ake yin ashar kai ma kai ashar amma yi daidai a kar ka je ka yi wanda kuma an gane ko yi harka ce ta yin duniya to kai ma an ga tashin ashar da sai ka dan didi kar ka yi irin na yan daba sai ka dai an daidai haka wanda dai shi kan shi wanda kaiwa ma dariya zai ba zai ba zai san kaci mutum ba zai ci kaci mutuncinsa to idan Allah ya taimake ka kaci to sai kai ayoyi da hadisai batancin masu batanci ba zai hana ka kaiwa inda Allah ya ba za ka kai rashin fahimta ne ke kawo gaba da ke duk yadda mutum zai kai da kulle-kulle da sa tarkur ya je ya binne bom a nan ya binne a can idan ka zo ka taka wallahi Allah zai dinga nuna ma inda za ka taka shi kuma wata rana zai manta ya binne bambin yana hawa zai babbin nashi. shi wanda ya yarda da Allah ya ci riba arzikin ka yana hannun Allah ka taba tunani mutane za su iya tare maka wani abu ba wanda za su iya so da in ko haka ne ashe ba wani abokin gaba abokan gaba hudu ne shedan nafsu duniya hawa a da uka arba'atu الشيطان والنفس والدنيا nafsu hawa amma kar ka zauna kana gaba da mutane wai ba kidan ku ne ba ka zage su ka su wannan babu kyau in ka haɗu da Allah ya zaka yi kar ku yi wannan kuna kallon irin cin mutuncin da ake yi musulmi ko kuma kuna gaba da juna a gefe ku yi zikiri sosai ku yi salati sosai ku rike ku a ko'ina kuka yi sai in kun je wurin da ba wurin da za a yi wannan bane misali kamar ni ni ko na zan iya rike canji amma kai dan boko ne kana aikin gwamnati a sace buka aljihu idan lokacin sallah ya zaro shi ko a gaban waye ka sallah kan ka gama kamar da shi ne saboda idan kana rike carbi to za kawo wani tunani a zukatan waɗanda suke yan boko wanda kake tare da su ko za ka sai kai ta salatin ka a zuciya amma idan matsayin kai kai ka zama babba a inda kake in ka ga dama karatu ya sha wuya duk mutumin da Allah ya girmama shi a makamin ya boye carbin shi amma sanda kake karami karkar za a shirya ma kai din da zaka ba wuri da ba a san mai carbi ko ina yake ko ina yake ba a san shi amma duk ran da aka tabbatar da cewa in kamfani ne ka kawo kamfanin ci gaba kuma kana da ilimi karfin ilimi da amana ka yi shekaru kana kawo ci gaba ran da Allah ya kai ka ka zama babba kar ka boye carbin to da yawa za a dinga sha'awar carbin dan za a ga kai mutum ne mai gaskiya ga amana dan ne ba za a rike carbi ba amma kai baka rasu ba tukun ba mamaki an yi cuwa-cuwa iri-iri da su ana gab da za ku kore kuma ka shigo da carbi kaga kana so ka sa a zagi wasu ke so kullum ina gaya muku ko kudin ma ko ba aiki kake ba akwai wurare da yawa in za ka shiga sacin duka alfu in ba haka ba za ka janyo wani wasu abubuwa wataƙila abin da ka je nema a wurin ma a rasa shi zamani ne ya kai haka amma ni ba inda zan je koyi shi wallahi ba ko in samu ko in rasa amma ku ba na so ku ko ina ku shiga saboda ina kallon wani abu da yake binna a ƙasa wanda zai iya cutar da ku an riga an shirya abubuwa a ko'ina kowace ma'aikata a kowace makaranta hatta jami'o'i fa ana lura da kai a ce sai a ɓata takardar ka ko kuma a shirya ma kaidin da ba za ka gama makarantar lafiya an riga an sau na abubuwan kuma sun tabbatu ko za ka kuyi hankali ka tsaya kai karatun ka kawai in ka keɓe kai sallah ka ɗauki can ka ka ja ka gama sa a aljihu ka bari sai ran da ka gama ka zama shugaban makarantar sai ka shirya maulidi ca dama kai ma su ne ca tintini ma amma idan baka kai baka je kana yi za a yi abin nan ɗinka saboda duniya Allah ya kiyaye don Allah kar mu cuci kowa mu bari mutane su zauna lafiya manzo karshen rayuwarsa yana cewa sabansa kar ku dinga kamun labarin sahabbaina mara kyau ina so in bar duniya bana kin kowa mun kun san labari mummuna ne kar ku kawo to mu kuma yanzu mun buɗe kunnen mu ma mummunan muke so za ga mutane zuwa na gaya mai labarin wani mai kyau za ga ya kama bai ji ba ah, ai wani mutumin kirki ne wani bawan Allah ne kai wani salihi ne wallahi wani da ganin alama ma yana yawan ganin annabi Allah kai ya isa da Allah mun ji bane ah, shi kai shi ne ya fara ganin annabi ya isa amma da an ce kai shi wani haka yake ashe yana har sigari mana kai sai yau ka fara ji baka shi ya ji wai tuntuni kai ne ka ga mutum kawai saboda karku haka mu labari mai kyau muke so labari mummuna ba ma neman shi Allah ya taimake mu daren juma'a da ranar juma'a ku yawaita salati ga ni daren juma'a da ranar juma'a ku yawaita salati ku karfafa sana'o'in ku ku karfafa kasuwancinku ku kiyaye duk inda bai kamata ku je ba ku daina zuwa duk inda ya kamata ku je ku rika zuwa duk wani group da za ku gani kar ku dinga posting abin da zai kawo fitina a tsakanin al'umma kar ku yi haka duk group din da kuka bude da sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ku rika tura abubuwan da ya shafi annabi sallallahu alaihi wasallam duk group din da kuka bude da sunan tijaniya ku dinga tura abin da zai kawo ci gaban dariƙa wanda ba san dariƙa ba suna cikin grup ɗin su dinga sanin ta don mutumin da yake makiyin dariƙa ko da ya yabe ta kakwai postin maganin shawari kakwai postin wargi ne wannan duka in mutum baya son abu bai son shi kawai to da ka in ka san abu don ka yabe abin ni ba abin da ya ka ci gaba da zagin ka kama yari wani ya turo mu wani bayanin wani malami akan maulidi kaza kaza ce oh dama yana zai ce a ah, wai da yana zagi na ce yanzu ko ba ce ya yi wani ce to ni na ruwa ai ni duk ɗaya ne ko ya ci gaba da zagin ko ya yi ba ni ba wanda ya dame ni ban ba san shi ba saboda ka dama ni ina yin abu sai daga baya ka zo ka ce ka daina zagi za ka yi na ruwa ka ci gaba da zagin ka in ya na san abu shi ma ya je amma a zo gurbin ku a zuka turo maganganun wasu ma a ce ya yi malama ne ya ce kaza wasu su zaki malamin wasu su yabe shi me fa'idan mutum ba kyau duk gurbin da za a yi zagi ka fita subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillah